وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nan ci gaba da karatunmu na littafin almuwatta bi riwayati bin yahya al-laisi rahimahullah littafin al abu abdullah malik bin anas rahimahullah muna cikin kitab wanda yake bayani game da lokutai na sallah a lokacin da ya gabata mun karanta asar na biyar na umar bin al-khattab radiyallahu an sannan mun bayyana rashin ingancinsa a sakamakon allin ita tsakanin nafi' maula abdullah bin umar da shi umar ɗan khattab radiyallahu anhu a yau za mu tashi kan asar na shida وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله آه، يكي بيانتي و mahaifinsa ya zantar da shi wannan asari ga malik eh, bayan wancan asarin da ya gabata a baya shine wa haddasani a malikin an ammihi abi suhailin ga malik shi kuma malik ga ainihin baffansa wanda shine abi suhail idan ka ce al'ammu wato kanin mahaifi ko wan mahaifi shine al'am kamar yadda idan an ce alkhal kanin mahaifiya ko wan mahaifiya eh, abi suhail alkunyarsa kenan sannan ana masa alkunya kuma da abu sahal akan ce abu suhail akan ce abu sahal sai dai ya fi shahara da abu sahal wanda shine ya fi shahara da abi suhail sama da yadda ya shahara da abu sahal shine nafi' bin malik bin abi amir eh, ɗaya ne daga cikin tabi'ai waɗanda suka rayu a garin madina eh, sannan siƙa ne min siqat yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a bi tariqil wasita al-imam ahmad bin hanbal cikin musnad da kuma baqiyatu sitta al-bukhari muslim abu dawud tirmizi nasa'i ibnu majah ya rasu hijira ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da shekara 140 da yan kai an abihi gababansa wanda shine malik bin abi amirin nil-asbahi al-madani wanda shi ma yana daga cikin manyan tabi'ai sannan siqa ne min siqat shi ma daga cikin rijal na ainihin aljama'a bi tariqil wasita ya rasu hijira tana da shekara saba'in da hudu sannan almajiri ne na shi umar bin al-khattab radiyallahu an ya ce anna umara bin al-khattabi كتب إلى أبي موسى للي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يربط wasiƙa takadda zuwa ga abi musa eh, a nan eh, an jingina rubutun zuwa ga shi umar bin khattab radiyallahu an li'annahu al'amiru bizalik zalik domin shi ya yi umarni da a yi rubutun don haka sai aka jingina zuwa gare shi a lokacin halifancinsa kamar yadda za ka samu cikin ah, hadisai da dama ah, na ainihin ah, annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cikin musnad imami ahmad bin hanbal sahihi bukhari sahihi muslim da wasunsu za a ce manzo Allah ya rubuta takarda zuwa ga hirakal azimiru ba ce manzo Allah baya rubutu Eh, abin nufi ya ba da umarni da a rubuta takarda zuwa ga hirakal to tun da shi ya ba da umarni din to dade yake da shi ya yi rubutun da naga sai aka jingina yin rubutun zuwa gare shi to nan ma umar bin khattab radiyallahu an a lokacin halifancinsa ya sa marubuta sun rubuta wasiƙa zuwa ga abi musa al-ash'ari to sai aka jingina rubutun wasiƙar zuwa gare shi a sakamakon shi ya ba da umarni shine kataba daga kataba tubu kitaban wa kitabatan ne rubutu ila abi musa zuwa ga abi musa eh, abu musa wannan alkunyarsa kenan sunansa abdullah bin qais al-ash'ari amma ya shahara da abu musa al-ash'ari eh, al-ash'ari yu Eh, ya'un da take karshe ya'un nisba ce eh, nisbatun ilal ash'a yana dangantuwa zuwa ga alasha wanda kuma al'ash'ar shine kaka na ƙololuwa wanda suke dangantuwa zuwa gare shi to duk wanda yake dangantuwa zuwa ga shi al'ash'ar sai a ce masa al'ash'ari wato kabila ce babba daga cikin ainihin kabilun mutanen yaman to shi abi musa al'ashari yana cikin wannan kabila ne eh, sannan eh, yana daga cikin eh, mahaddata alkur'ani cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam sannan yana daga cikin waɗanda malaman kira'a guda goma waɗanda suke tabbatattu mutawatirai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana daga cikin sahabbai waɗanda aka dogara da su wajen karɓar ruwaya daga wurinsu su kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Eh, da haka waɗannan kira'o'i da ake da su mutawatirai guda goma a shatubi ya ambaci bakwai cikin a shatubiya hirzul amani wa wajahu a ainihin kuma wannan ibn Aljazari cikin abdurra shi kuma ya ambaci kwaya uku kamar yadda muka ambata a lokutan baya yayin da muke bayani akan waye abi huraira to in za a iya tunawa abi musa ashari yana daga ciki Eh, sannan ah, sahabi ne wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya bashi sauti mai daɗi yayin karanta alkur'ani yayin karanta alkur'ani eh, daman kuma kamar yadda ya tabbata cikin sunani a da waninsa manzalaka cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum eh, ku kawata alkur'ani da sautukanku yayin karanta shi to shi abi musa al'ashari yana daga cikin waɗanda allah subhanahu wata'ala ya yi musu baiwa da sauti wanda yake mai baɗi eh, kamar yadda ya tabbata cikin littafin sahih muslim wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito cikin dare sai ya ji abu musa al'ashari yana yin karatu don haka sai manzon allah ya tsaya yake saurara washe gari sai manzo Allah ce da shi ai jiya na wuce na ji ka kana yin karatu har ma na tsaya na saurara sai manzo Allah ce da shi laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud eh, lalle hakika tabbas eh, an baka sauti mai daɗi da rangada karatu irin rangada karatu da sauti mai daɗi da aka baiwa annabi dawud alaihi eh, haka kuma eh, ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahih muslim manzo Allah yayi masa addu'a tare da shi da abi amir ubayd manzo Allah ce ya Allah ka yi gafara ga abi musa al-ashari yayin da manzo Allah ya nemi gafara ga abi amir ubaid sai shi ma abu musa al-ashari ce ya rasulullah ni ma nema mini gafara don haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace ya Allah ka gafartawa abi musa al-ashari sannan ka shigar da shi a ranar alkiyama mashiga ta karamci wannan sai yake nuna faralarsa da ainihin darajarsa eh, sannan kuma ya tabbata har yanzu cikin ah, sahihul bukhari da sahih muslim daga shi abi musa al-ash'ari yake ba da labari kan cewa wata rana wani balaraban ƙauye ah, ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ce ya rasulullah har yanzu baka cika min alkawarin da ka ɗauka min ba sai manzo Allah ce kai dai ka yi farin ciki ma'ana za ka samu wannan alkawari sai ce to ya rasulullah ka yawaita min abishir abishir ko da zaka ce in yi farin ciki kuma gashi har yanzu ma'ana na kasa ganin alamun cikar wannan alkawarin da zai sa in yi farin ciki sai manzo Allah ya juyo ya fuskanci shi a abi musa ashari da wani sahabi da yake tare da shi a yanayin da yake nuna manzo Allah yana cikin fishi sai manzo Allah ya ce da su ba za ku karbi wannan abin da nake yi wa shi wannan balaraban ƙauye bushara da shi ba sai suka ce mun karɓa ya rasulallah saboda haka sai manzo Allah ya ɗauki wani mazubi na ruwa da kuma ruwa a ciki sai ya wanke fuskarsa da hannayensa sannan ya ebi ruwan ya zuba a bakinsa ya kurkur bakinsa kuma ya mayar cikin wannan mazubin ruwa saboda haka sai ya ba wa abu musal ash'ari da sahabin da yake tare da shi ya ce ku sha saboda ka sai suka sha suka sha suka uh, wanke fuskarsu da sauransu to a lokacin akwai uh, ummu salama hindu binta abi umayya ita ma ta hango su sai rike to ba za ku rage wa mahaifiyar ko na abu a ciki to da haka sai suka bata abin da yi saura Eh, to wannan hadisin malamai suna kawo shi a ainihin abin da yake nuni game da falala ta shi abi musa al-ash'ari eh, Allah ya kara masa yadda eh, sahabi ne wanda yake mai daraja sannan manzo Allah ya taba nada shi jagora a wani yanki daga yankunan Yaman sannan haka a lokacin halifancin shi Umar bin Khattab ya naɗa shi ya zanto shugaba a ainihin garin albasara haka a lokacin mahalifanci usman bin affan shi ma yanzu naɗa shi ya zama shugaba a garin alkufa wato al'iraq a yanzu kenan to shine umar ya rubuta masa wasiƙa yake cewa eh, an salli zuhura ka sallaci sallar azuhur zuhur a zahar kenan idan zagati shamsu idan rana ta karkata ma'ana idan rana ta bar tsakiya ta yi zawal to lokacin sallah azhar yayi sai ka sallace ta wal asra kuma ka sallaci sallar la'asar wa shamsu bayda'u maqiyatun alhalin rana tana fara tas a tace babu wani alamun daji-daji a cikinta kabala an yadda hulaha sufuratun kafin jaje-jaje ya shige ta ta fara wani fatsabatsa haka to tun tana kwal to sai ka tsaye da sallah ta ainihin la'asa a zahar kuma daga zarar ta yi zawali ta tsakiya to sai ka tsaye da sallah ta ainihin azahar wal kuma ka sallaci magariba idan gharabati shamsu idan rana ta faɗi rana tana faɗuwa to ka sallaci magariba wa akhiril isha'a ma lam tanam kuma ka jinkirta sallar isha mutukar dai baka tsoron jin bacci baka tsoron bacci zai kama ka eh, me kenan idan kana jin tsoron cewa bacci zai iya kama ka to kawai ka sallaci sallar isha daga zarar mai ashafa wannan jajajajen ya bar sararin samaniya ya bar sama amma idan kana tabbacin cewa bacci ba zai kama ka ba to ka jinkirta ta har zuwa ɗaya bisa ukun dare na farko ko kuma zuwa rabin dare wasalli subha kuma ka sallaci sallar asubah Wannu nujumu alhalin taurari ba tun suna bayyana a fili eh, wannan yana nuna mai kenan da sauran dare abin nufi alfijir yana riga yana ketowa alfajir sadiq alfijir wanda yake na gaske yana ketowa to sai a tsaye da sallar asuba mushtabikatun alhalin su taurarin suna ta takuɗe da juna abin nufi saboda yawansu da bayyanarsu a sama in ka kalle su ka ce suna gaure da juna wata tauraruwar ta shiga cikin wata wata ta shiga cikin wata shine mushtabika kamar yadda muka gabatar a darasin da ya gabata wa qara'a fiha bi suratayn dawilatayn kuma ka karanta cikin ita sallar asuba surori guda biyu dogayen surori min al-mufassali daga suran da ake kira da ainihin al-mufassal wanda suke ababaran rabewa kana karanta uh, sura nan take sai ka shiga wata saboda babu rata su da yawa mun gane to wannan asar isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga umar bin khattab radiyallahu an kuma haka al'imam abdurrazzaq bin hammamin nisad'ani shi ma ya fidda shi cikin musannaf nasa haka abubakar ibn abi sheba shi ma fidda cikin musannaf nasa haka abubakar ibn al shi ma fidda cikin asunan al-kubra bi isnari sahihi to abinda wannan asar yake nunawa shine wato kulawa ta ɓangaren shugabanni ga waɗanda suke shugabanta abinda za a fi bashi mahimmanci kuma wajen kulawa wato shine abin da ya shafi addini a addini kuma abin da yake mafi girma in ka cire kalimatu shahada to ita ce sallah don haka sallah ita ce rukuni mafi girma a rukunan musulunci bayan kalimatu shahada ba'ada kalimatu shahada ba'ada kalimati la ilaha illallah muhammadu rasulillah to umar bin khattab radiyallahu an ya ba da kulawa cikakkiyar kulawa game da lura da ita sallah ne yinta yanda manzo Allah ya karantar yayin bayar da ita da kuma yinta kan lokacinta ta yadda kowace sallah an sanya mata lokaci Eh, nuni akan cewa ko da za ka tashi yin sallah ka yi sallah a bisa yadda manzo Allah ya karantar sai zanto ka yi ta akan lokacin ta akwai matsala dole kuma sai ka yi ta akan lokacin ta eh, Allah na cewa ainihin ba'i ba ka bai salata fa zakurullaha قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا anan sai Allah ya kawo harfu ala domin nuni akan cewa yin sallah akan lokacin ta abu ne wanda yake wajibi amrun ne hatmun lazim fardun shi yasa ce alal mu'minina akan mu'mini sannan kuma nuni akan cewa eh, tsaye da sallah akan lokacinta yana daga cikin imani kuma eh, imaninka da sallah ba zai cika ba sai in ya zama da kuma kana tsaye da ita yayin yinta akan lokacinta in ba da wurin uzuri ba wanda shari'a ta yadda da shi ta amince da shi kamar uzuri na tafiya ko rashin lafiya ko bacci ko mantuwa ko wani abin da yake mai kama da haka to da haka umar bin khattab radiyallahu an ya tsayi da wajibinsa wajen tura saƙonni zuwa ga waɗanda ya nannaɗa a sasannin duniya kan cewa to fa sallah ana kula da ita akan lokacinta Anan sai ya fuskantar da magana zuwa ga shi abi musa al'ashari saboda shi ne mai shugaba jagora amma ba a nufin cewa umarnin ya taƙaita a kansa a an ba shi umarni ne wanda ya shafe shi kuma ya shafi waɗanda yake shugabanta ya yi aiki da umarnin sannan kuma ya aiwatar da umarnin kan waɗanda suke ƙarƙashinsa yake jagorantarsu kamar yadda muka gabatar a lokacin da ya gabata to da haka kuwa abu musal ash'ari ya tsayi da wannan umarni din wanda ya rasu hijira tana da shekara hamsin wasu suka ce hamsin da ɗaya wasu ma sun kai zuwa hamsin da uku abin nufi da ya rasu hijira tana da shekara hamsin ko zuwa hamsin da uku a wannan tsakankanin allah ya masa rasuwa sannan kuma yana da hadisai cikin alkutubu sita cikin as-sunan da al da al-jawami'u da asiha da kuma al da al-ajiza da at da al-mashikhat dan sahabi ne wanda marauta hadisi sun kula da rawaito abinda ya rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa shine an salli zuhra ka sallaci sallar azhar idan zaghatil shamsu idan rana ta karkata ta anishin bar tsakiya eh, amma a wancan ah, ah, asalin da ya gabata sai zo cewa iza fa'al fai'u zira'an Eh, sai yake nuni akan cewa bayan ranar mata ba tsakiya to kuma sai an dan samu wani lokaci sannan kuma sai a yi ne sai a tsaye da sallar ta azara amma wannan asarin kuma yana nuni akan cewa ko rana tana barin tsakiya to sai a yi kenan sai a tsaye da sallar ainihin azahar eh to anan sai zamana Eh, umar bin khattab radiyallahu an yana bayani game da abin da ya fi falala ya fi daraja ya fi kima shi ne mai tsayar da kowace sallah a farkon lokacinta wannan shi ya fi shi sa abubakar eh, ibn al-mundir rahimahullah eh, cikin littafinsa al-ausat yake cewa salloli gaba ɗaya abin da yake mafi falala shine a bayar da su a farkon lokacinsu wani shi falala in ban da sallah ta azuhur ta azahar idan ana cikin yanayi na zafi ana sai a jinkirta ma'ana in ana cikin yanayi na zafi to ana an iya jinkirtawa kamar yadda bayani ya gabata a baya amma in ba a cikin wannan yanayi to a gaggauta ta shi ne abinda wannan asar yake hukuntawa Shi shine idza zaghati shamsu eh, idza zaghati shamsu daga ainihin ya zirgu zayghan idan aka ce azzayru ko azzuyuru ko azzayganu ma'ana shi ne almailu eh, ya zirgu zaigan wa zuyugan wa zaiganan wato karkata ta abu kenan idan abu ya karkata eh, shi yasa kan cewa zagal basar eh, a ido ya samu mai azzair yayin idan to ya kauce ga yanda yake ma ya kalli wani waje ko kuma a'a ya fito kuru-kuru ko kuma ya kalli abin da bai dace ya kalla ba Eh, Allah ce ma zaghal basaru wa ma tagha yace id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida kaga wa idh zaghat al absar ay malat al wannan fulasi din sa kenan in kuma ruba'i ne sai ka ce azaga yuzighu izaga ma'ana azaga ya karkatar kenan ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب kaga la tuzi kada ka karkatar ma'ana min azaga yuzigu izaga ma zaghu kaga wannan sura fi sa kenan azaga Allahu me qulubam kaga wannan kuma ya zo me ruba'i din sa kenan yayin da suka karkata to sai Allah kuma ya karkatar da zukatansu to shine yayin da rana ta zanto ta ban tsakiya ta karkata to sai a sallaci sallah ta ainihin azhar eh, kamar yadda yake hadisin eh, jabir bin samara wanda yake cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal bi isnadi sahihi da kuma sahihi muslim eh, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakan sallata sallar azhar idza dahab dahabat ash-shams ma'ana ai idza zalat ash-shams kenan idan rana ta ainihin karkata ta tsakiya eh, amma idan ana yanayi na zafi ta wani an iya jinkirtawa ya ce wa la'asara kuma ka sallaci sallar la'asar wa shamsu bai ba'u maƙiyatun wato alhalin rana tana fara tas maƙiyatun tana tace babu wani gaurayen jaja-jaja tattare da ita ko wani abin da yake mai kama da haka abin nufi daga zarar inuwa ka ta kai daidai da tsayinka daidai wa daida da shi kenan kawai a wannan lokaci sai ya gabatar da sallah ta ainihin la'asar wani lokaci kuma sai ka bari sai inuwar ka ta kai tsayinka mai linki biyu kamar yadda shi ma bayani ya gabata akan wannan shine kabala an yi da kulaha sufuratun yace wal magariba kuma ka sallaci sallan magariba idan shamsu idan rana ta faɗi rana tana faduwa to anan sai a sallaci sallan magariba kai tsaye wanda wannan shi yafi amma babu laifi kuma an iya jinkirtawa eh, idan yanayi na bukata ya bayi zuwa ga a jinkirta sai a iya jinkirtawa anan ma sai a samu damar mai gabatar da wasu abubuwa na annawafil na filfili tunda ya tabbata cikin ah, sahihi bukhari da sunani a ah, abi daud bi isnadi sahihi manzalaka cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sai ce liman sha. karahiyata an yattakhidha an-nas sunnah ku yi sallan nafila gabanin a tsaye da sallan magariba ku yi sallan nafila gabanin sallan magariba sai ce ga wanda ya so domin in kada a riki wannan sallar kuma a matsayin cewa suna ce ratiba mutane su rike ta a matsayin rati ratiba gane ba kuma ga shi ya tabbata cikin sahih bukari da sahih musulun cewa baina kulli ne sala eh, tsakanin duk irin sallah da ikama to kuma ana buƙatar a samu wata sallah ta ainihin nafila inji annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma aka yi tabbata cikin sahih muslim sabai sukan yi nafila bayan mai an kira sallan magariba kafin sallan magariba ɗin manzo Allah kuma ya gansu bai ce su yi ba sannan kuma bai hana su ba ma'ana sun faɗi wannan magana kenan kafin su yi riski wannan magana ta manzo Allah cewa sallu kaga anan ya ce ayyaye to a can shi Anas bin Malik yana bada labari ga abin da shi ya sani to bisa wannan an iya wato ainihin dan jinkirtawa zuwa ga ɗan wasu mintoci da an samu damar a yi nafila da an samu damar kuma halartar wato ainihin jama'a don ya zanto an samu damar yin sallah cikin adadi wanda yake mai dama adadi wanda yake mai yawa sai ce wa akhiril isha'a kuma ka jinkirta sallar isha ma'ana bayan ashafaq wannan jan da yake bayyana bayan faduwar rana ya zanto ya gushe babu shi to dama daga wasa lokacin sallar isha ya shigo to sai ka jinkirta duk da haka malam tanam mutukar baka ji tsoron yin bacci ba ma'ana kai tsoron yin bacci me karka jinkirta kenan tunda kamar yadda muka gabatar a baya hadisin uh, abi uh, al aslami da waninsa wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah ya hana yin bacci gabanin mai sallar isha ya ki haka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai inda wani uzuri ko wani dalili da ya yi zuwa ga haka kame da mu bayani a darasin da ya gabata to anan uh, Umar dan Khattab yana nuni akan cewa ashe jinkirta sallar isha zuwa ga ɗaya bisa ukun dare na farko ko zuwa ga rabin dare wannan shi ya fi kamar da hadisai suka yi nuni akan haka mun gane ba hadisin aisha wanda yake cikin sahih muslim manzo Allah ya jinkirta sallar isha a wani dare har sai da aka shiga cikin dare sosai sannan sai fito sai ce innahu la waqtuha ai lalle wannan shine lokacin da ya dace da ita laula an ashqa ala ummati ba dan kada in kuntata ga al'ummata ba to anan sai malamin suka fidda ka'ida fiqhiyya al mashaqqatu tajlibu at-taysir wato duk inda aka samu kunci to kuma ya zama dole a nemo sauki ma'ana dukkan abin da za ka yi kuma ya bayi zuwa ga wahala ya bayi zuwa ga kunci to ka bar shi sai kai abin da yake wanda yake mai soki shi yasa kamar yadda ya tabbata hadisin Aisha cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da al-adab al-mufrad har yanzu aidan na Imam Bukhari bi isnadi sahihi take cewa eh, ma khuyira rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما بأتوا بي منزل الله زابي cikin wasu ababe guda biyu ba face sai ya zaɓi abin da yake mafi sauƙi cikinsu matuƙar da bai zama laifi ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to da haka zamu ga manzo Allah ta batun kwaitarwa akan a sauƙaƙa a sauƙaƙa a sauƙaƙa a sauƙaƙa haka hadisin abi huraira wanda yake cikin sahih bukhari da sunani abi Dawud lokacin da bazaraban ko yayi fitsari a masallaci sabai suka masa tsawa ruwa abi huraira sai manzo Allah ce ah, ya za ku yi hakuki shi ai fa inna ma bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin ai an turo ku dan ku sauƙaƙa ba a turo ku dan ku kuntasa ba ji annai muhammad eh, haka ya gaya wa ainihin abi musa al-ash'ari da mu'adh bin jabal lokacin da ya tura su zuwa ga yaman cewa ku sauƙaƙa kada kuntata yassira wala tu'assira ku sauƙaƙa kada ku kuntata kamar da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim da musnad al-imami ahmad bin hanbal to da haka shi yasa manzo Allah bai ci gaba da yin sallar isha a wannan lokacin ba sai ya fi yin ta a lokacin da mutane sun fi saba shi yasa Aisha radiyallahu anha kamar yadda yake cikin sahih bukhari take cewa sun kasance suna sallatar sallar isha daga lokacin da shafaki ya faku zuwa ga ɗaya bisa ukun dare na farko tana nufin suwa sahabbai kenan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yasa ah, umar dan khattab yi wannan batu ne dan haka a wancan hadisi da muka ambata na abi barzat al-aslami wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim kaga ana yake cewa manzo Allah yana yin umarni da ayi da a jinkirta sallar isha yakan so da a jinkirta sallar isha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakan su a jinkirta sallar isha to wani shi bai umar dan kafa cewa akhiril isha'a malan tanam to kuma zai dauki wata fuska ita ce ta iya yiwa shi umar dan khattab ya san cewa a al'ada eh, ta shi abi musa al-ash'ari radiyallahu an yakan kwanciya da wuri don ya samu damar tashi cikin dare ya yi salatu tahajjud ya yi ƙiyamun lai ya yi salatun lai to da haka sai umar ɗan haɓɓa ya umarce shi da ya jinkirta ita sallar isha ɗin kada ya yi ta yanda ya saba ma'ana har ragowar mutane su ribaci yinta a lokacin da yake shi yafi tare da shi a matsayinsa na shugaba tunda idan ya zama yana matsayin shugaba kaga in ya jinkirta ta za a yi mai raguwar mutane ma su mai za su jinkirta amma duk lokacin da ya fito ce a yi ta ba yana matsayin shugaba haka da fitowa za a yi tunda shine shugaba limami kaza kaza da sauransu to da mutane su ribaci yin ta a wato ainihin lokacin da aka fi so a aiwatar da ita wannan kenan amma sai umar kuma ya bada sharadin cewa idan ya san ba zai yi bacci ba abin da in ya san kuma bacci zai iya daukan sa to shi kenan ya yi ta yadda ya saba yi sai ce wa salli subha wan nujumu badiyatun mushtabikatun wa qara'a fiha bi suratayn tawilatayn yace kuma ka karanta a cikin sallar asuba surori guda biyu masu tsayi min al-mufassal daga suron da ake kira da ainihin al-mufassal wannan kuma sai yake nuni akan cewa a sallar ta asuba akan so a karanta sura doguwa amma ba ya zama ko da yaushe ba idan to rufe galibil awqat mafi rinjayen lokaci haka ake wani lokacin kuma sai a canja sai a sami attabadu to da haka anan eh, umar dan ya yi masa wannan umarni ne eh, to anan zamu ga bai ambaci karanta suratul fatiha ba saboda abu ne wanda yake sananne karanta ta ba bukata sai an yi ne sai an ambata an san wajibi ne karatun fatiha a ainihin kowace sallah abu ne sananne to da haka umar dan khattab bai kawo batun karanta fatiha ba sai ka batun karanta sura da ake karantawa bayan fatiha abin da ya bayi kuma zuwa ga ambaton sura shine mai bayyana abin da ake bukata na sura a sallar asuba shine sura doguwa mai tsayi a mafi yawan lokaci a mafi rinjiyar lokaci abin nufi kenan ba'a da qira'atil fatiha kenan bayan karatun fatiha inda ya tabbata hadisin ubada bin sami cikin musnad imami ahmad bin hanbal da sahihi bukhari da sahihi muslim da baqiyatu sunan la salata illa li fatiha kitab babu sallah sai inda fatiha ba na dai sallar da kai ba fatiha to na sallar ta tashi daga aiki haka hadis na abi huraira cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal da sahih muslim dukkan sallar da ba a karanta fatiha a cikin ta ba manzala ce cewa hiya khidajun hiya khidaj hiya khidaj ghairu tamam ya'ani naqisa gurguwar sallar ce wannan shine abin da dukkanin malamai suka haɗu kan cewa karanta fatiha a sallah wajibi ne in banda al-hanafiyya su suna gan cewa karatun Fatiya a sallah wato ainihin wajibi ne ba farilla ba domin su suna bambanta tsakanin alfardu da alwajib sabanin ragowar al'a'imma ragowar al'a'imma alfardu da alwajib duk abu ɗaya ne babu bambanci alfardu da alwajib allazim duk ɗaya ne babu bambanci abin da yake wajibi abin da yake tilas kai to amma wajen su alhanafiya idan suka ce alfarbu shine dukkan abin da ya tabbata ta fuskar dalili qat'i kamar nassi na alqur'ani kamar hadisi wanda yake mutawatir daga annabi Muhammad sallallahu don haka sai suke cewa yin karatu a sallah shine farilla saboda me qur'ani ya zo da wannan uma ma tayassara min alqur'an tunda batun sallah ake inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adina kaga ana batun mai sallah kenan to suka ce karatun shine farilla amma ita fatiha wajibi ne domin hadisan da suka wada batun karanta fatiha a sallah hadisai ne hat. ba mutawatire ba eh, lam eh, tabulu mabalagat tawatur ba su kai matakin hadisai mutawatirai ba to da haka su wajibi ne ba wato ainihin eh, wato farilla ba wannan shine abin da suka tafi a kai sabanin wanda suke cewa su hana fiye tafi akan cewa karatun Fati a sallah ba wajibi ne a kuskure ne a ba farilla ne wajibi ne kamar yadda ibn hajarin yayi bayani mai kyau akan haka cikin fatahul bari haka bayan su ashokani cikin nilu auta rahmatullahi alaihima sannan kuma akwai ruwaya ma daga al-imam ahmad bin hanbal kamar yadda yake cikin al-muswadda na ali bin shima shi ma an samu ruwa daga gare shi yana bambanta tsakanin eh, abinda ya tabbata bangaren sunna da cewa eh, wannan matsayin wajibi da abin da ya tabbata bangaren eh, abin da yake ya kai mutawatiri alkur'ani ko hadisin da yake mutawatiri da matsayin alfarf amma gaske zance duk abu ɗaya ne babu wani bambanci eh, karanta a sallah dole ne sai dai in baka iya ba to anan babu laifi sai kai abin da ka iya saboda hadisin abdullahi bin abi aufa wanda yake cikin sunani a abi da waninsa wani sabi ce ni ban iya komai ya rasulullah sai manzo Allah ce to kana yin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kai sallah da wannan abin nufi har ka iya fatiha ne to idan an samu uzuri na rashin iyawa to wannan babu komai sai mutum ya ta yin sallah da abin da ya haddace har ya koya to wannan shine sannan kuma suke cewa to ai ga wani hadisi ma wanda yake cikin eh, eh, ainihin eh, sunan ibn majah da sunan dar kutni da sunan kubra ta imam al-bayhaqi da wani su cewa man kalahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun dukkan wanda yake tare da liman to karatun liman ya dauke masa suka ce to ashe kaga inda karatun fatiha dole ne tilas ne to kaga da liman bai dauke maka ba suka kafa hujja da wannan hadisin har yanzu masu kuma cewa karatun fatiha a bayan liman ba wajibi bane to su ma suka kafa hujja da wannan hadisin kamar al-imam malik da kuma ruwa daga al-imam ahmad bin hanbal eh, amma gaskiya ce shi wannan hadisi hadisi ne da ifi bai tabbata ba duk da yake a shekul albani ya hassara cikin irwa'ul galil fi takhriji hadisi manali sabil shine lambar hadisi na 500 kuma haka ya hassara cikin sahihi sunan ibn majah da kuma sahihul jami'is sagir da kuma sifatu صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها shi ya tafi akan hadisin ya tabbata amma gaskiya zance hadisi ne bai ifi bai tabbata ba saboda hanyoyin nasa suna da ainihin matsala kowace hanya shi yasa ibn hajarin cikin at habir yace dukkanin hanyoyin hadisin ma'alula kowace hanya suna da illa to ba zai ba a ce hadisi wata hanyarsa akwai maturuki wata hanyarsa akwai irsali wata hanyarsa akwai muttaham wata hanyarsa akwai inqifa a ce kuma a tattaro ina hanyoyin kuma ya wayi gari ya taqawwa biha wannan ba zai yi ba eh, saboda haka bai tabbata ba ba lokacin faɗaɗa bayani a kai amma dai a rinkula bai tabbata ba to eh, wannan shine ya bayu abin da yasa Umar dan Khattab bai ambata masa karatun Fatiha ba saboda abin wanda yake sananne karanta Fatiha sai ce surori guda biyu wanda suke masu tsayi daga cikin al-mufassal idan ka ce al-mufassal kaso na ƙarshe kenan cikin kaso hudu da surorin alkur'ani suka karkasu sura 114 akwai suran da ake ce musu as-sab'u tiwal as-sab'u wato sune surori guda bakwai mafiya tsayi cikin surorin alkur'ani daga suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul a'raf mun samu nawa shida sai kuma suratu yunus bisa zance wanda yake mafi inganci wasu sun ce cikon na bakon suratul kafi wasu kuma suka ce a suratu bara'a amma zan ce mafi inganci suratu yunus waɗannan su ne asaba ubiwal hadisi ya tabbata cikin musnad imami ahmad bin hanbal da al-musdarak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi da sharh sunna na ainihin al-husayn bin mas'ud al-imam al-baghawi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa man akhadha sab'a al-awwala fa huwa hiburun dukkan wanda ya kiyaye waɗannan suri bakwai na farko na alkur'ani ya fahimce su ya gane ma'anarsu fa huwa hiburun to ya zama malami a wata ruwaya ai fa huwa khairun lalle shi wannan ya zanto ma'abocin alkhairi fa huwa khairun kenan wanda wannan khairun ya ruwaya ta zo cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal da kuma sharh sunna na shi al-imam al-baghawi kowane ta tabbata khairun da hibrun sannan eh, wannan su ne guda bakwai sannan kuma sai almi'un kaso na biyu kenan su ne dukkan surorin da ayoyinsu suka dora akan ɗari daga ɗari zuwa ga abin da ya sama ma za da alal daga ɗari zuwa ga abin da ya ɗora su ne almi'un su ne surori ainihin goma sha ɗaya daga nan kuma sai al-mafani al-mafani eh, al-mafani su ne surorin kuma da suke biye da almi'un wasu malamai suka ce an ce musu al-mafani saboda suna biye da almi'un suna biye da su eh, wasu kuma suka ce an ce musu al-mafani saboda mai maimaita bayani da ake yi eh, to su kuma surori ne guda wato ainihin a ashirin wasu sun kara ashirin da hudu su ne almasani sai kuma almufassal su ne cikon na hudu eh, almufassal wajen cewa daga ina suka fara a nan sai aka shabamban wasu suka ce daga suratul hujurat daga sautin hujira daga na al-mufassal suka fara zuwa sautin wanda wannan shine abin da imam an-nawawi tafi akai cikin al-minhaj fi sharhi sahih muslim to amma zance mafi inganci daga suratul qaf daga suratul qaf al-mufassal suka fara zuwa sautin nas saboda hadisin aus wanda yake cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal da sunani abi a kitabus salah da sunan ibn majah kitabu ikamati salah wanda yake nuni akan ce mufassal sun fara daga suratu qaf zuwa suratul nas kamar yadda ibn hajarin ya rinja da haka cikin littafin sa fatahul bari eh, yayin da yake bayani akan wato ainihin asari na abdullahi bin mas'ud wanda imam bukari ya karkashin babin da yake bayanin cewa باب الجمع بين السورتين في الركعة باب da yake bayani akan hada surori guda biyu a raka'a daya to wani yake tambaya Allah bin maso cewa shi yana karanta al-mufassal gaba daya a raka'a daya to anan sai ya tafi akan cewa abinda yake ingatacce ala sahi zance wanda yake ingatacce to daga qaf zuwa suratul nas to amma kuma a kafin nan a babin da ya biyo yake gabanin wannan a kitabul azan a babul jahari fil maghrib karkashin hadisin jubai bin mut'im wanda yake bayani cewa manzo Allah yana karanta suratul tur a sallar magariba to anan kuma shi ibn hajarin sai ya rinjar daga suratul hujurat ne ka ga yi magana nau kenan magana biyu to saboda haka waccan ita ce magana wadda take mafi inganci saboda shi hadisin aus ka iya cewa ya yi taraji tunda ya yi waccan ne bayan ya yi wadda yake cewa daga sautu hujjar zuwa nas sannan sai yi kuma wadda ya ce daga sautu qaf ne zuwa ainihin nas ka iya cewa ya yi taraji wanda mashahur bin hassan ali salman yana da ainihin risala takaitacciya da yi akan taraju'atul hafiz ibn hajarin fifita fatahil hilbari takaitacciya haka mai wa kai ka kara bincike ciki ka iya samun wasu abubuwan da shi bai kawo ba ina fata muna gane ba to sai tsuwalul mufassal da kuma ausatul mufassal da qisarul mufassal to wajen batun cewa wasu surori ne mafi ya tsaye cikin al-mufassal tunda anan ya ce bi tsawilatai tawilataini surori guda biyu masu tsayi daga cikin surorin da suke masu tsayi na mufassal waɗanne ne to anan malamai sai suka tattauna nan ma eh, asyuti rahimahullah cikin al-tiqan fi ulumul qur'an ya kawo zance ɗaiɗai har guda goma sha biyu wajen wasu surori ne wanda suke su ne matsayin mai iwali mufassal amma dai Abin da yake daidai shine daga suratu qaf zuwa suratun naba'i wannan duk suna matsayin mai tuwali mufassal sannan daga suratun naba'i zuwa wato ainihin suratul kawthar su kuma wannan ausadul mufassal kenan tsaka-tsaki mufassal daga suratul kawthar zuwa suratul nas su ne kuma qisarul mufassal to yasa shi ma a ƙarshe a suyuti cikin al-itiqan fi ulumul qur'an yace wannan shine abin da yafi kusa da daidai mun gane da kyau to da haka umar dan ya yi wannan umarni to kuma haka yi tabbata a hadisin jabi bin samura cikin musnad imami ahmad bin hanbal da ainihin sahih muslim ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana karanta suratu qaf a sallar asuba inji bin samura ya zo kuma daga gare shi har yanzu cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal da al-musdarak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi da kuma sahih na ibn hibban bi isnadi hasan yake cewa manzo Allah yana karanta suratul waqi'a kuma abin nufi a wani lokaci kenan a sallar asuba to in ka koma cikin almasdarak na shi abu abdullahi hakim ne saburi bacin ya kawo wannan ruwaya ta jabir bin samura wadda ta kunshi bayanin karanta suratul waqi'a a sallar asuba sai ya ce kuma a'a wannan hadisin yana bisa sharadin muslim sai ya ce muslim kuma ya fitar da shi har zuwa ga shi jabir bin samura cewa manzon Allah yana karanta suratul waqi'a wanda kaga ruwaya muslim kuma suratul ne suratul qaf to ashe kaga inda suratul waqi'a ce shi ma muslim haka ya rawaito ashe kaga ba fa'ida kuma haki yayi me yayi wannan istidraki kenan tunda shi suratul waqi'a ya rawaito to ashe kanan sai ya gane cewa uh, suratul waqi'a da aka ambara cewa muslim ya rawaito wannan kuma zai zama wato kuskure ne na masu kofin shi da rufin kenan kuskure ne aka samu inda nasakh ina ba da kun gane eh uh, amma yanda abin yanda abin yake shine suratul qaf kamar yadda yake cikin sahih muslim shi kuma hakin ya rawato akan suratul waqi'a wanda shi yasa ma istidrak ina fata kun gane wannan da kyau to wannan shine wannan wani lokaci kenan wani lokaci kuma manzo Allah yakan karanta ayoyi mai tsayi kamar hadisin Abi barzatul aslami wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim yake cewa manzo Allah yakan karanta aya 60 zuwa nawa zuwa 100 aya 60 zuwa 100 a sallar wato ainihin asuba din sannan ga hadisin abdullah bin sa'ib wanda bukari ya ambace shi mu'allakan cikin sai bukari da sigati tamrid wa yudhkaru al-imam muslim kuma ya sadar da shi cikin littafin sa na sai muslim cewa wata rana manzo Allah a sallar asuba ya karanta suratul mu'minun har sai da ya zo dai ambatan annabi Musa ko annabi Isa sannan sai ruku to wannan hadisi gashi ya tabbata amma bukari kuma sai ga sigatu mai sigatu gashi kuma ya tabbata cikin sahih muslim to me ya kawo haka ina nuni akan cewa bai tabbata wajen imam bukari ba a bai nuni kan haka kai tsaye ma'ana zai iya ɗaukan cewa shi imam bukari rahimahullah hanyar da hadisin Abdullahi bin sa'ib ya zo da ita a wurinsa hanyar bai tabbata ba saɓani shi imam muslim zai kuma iya ɗaukan cewa a imam bukari ya kawo shi ne da ma'ana ba wa bisa hakikanin lafazinsa ba don haka hisa sai kahi bisi ga tamarit wanda yakan yi haka shi yasa a nan sai gane ba dukkan inda imam bukari bane ya ambaci mu'allak na hadisi bisi ga tamarit yake nuni akan cewa wannan hadisin mai rauni wajen imam bukari ba ko ina ba ne. wani lokaci yakan ambaci bisi ga tamarit don nuni akan cewa da ma'ana ya kawo shi da haka ibn hajarin yayi wannan magana cikin hadayu sari da kuma cikin fatahul bari haka cikin at-taqayid wal idah na al-imam al-iraqi da sun bayani akan wannan yana da kyau dalibi ya kula da wannan sosai za a gane haka yayin da ya kawo kissa ta tafiyar jabir bin abdullah zuwa ga abdullah bin unais tafiyar wata guda ta kaga ya kawo shi bisigatul jazami kuma ya kashe bisigatul tamrid ya kawo shi da nunin cewa ya inganta sana kuma sai kare da wata siga kuma da zai wani cewa bai tabbata ba to wannan sai baka sakamakon cewa ya tabbata wajen imam bukhari cewa jami bin Abdullahi ya je wajen shi abdullah bin unis Na haka shi yasa ma ya kawo shi mausulan cikin al'adar mufrad nasa bi isnadi hasan to amma ya kara maimaita kuma sai kashi bi siga tamrin nuni akan cewa ya kawo shi ne da ma'anarsa ba wai da hakikanin lafazin ba to sai kashi bi sigatit tamri ba wai nuni cewa bai tabbata ba ina ba ta muna gane ba to ah, wannan wannan shine ana nuna cewa lokaci yayi to don haka zan tsaya nan satin gaban muna rayu sai mu dora bayani akan surorin da manzo Allah ke karanta a sallar asuba da sauransu insha Allah wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hmm. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan abin da ake nufi shine ma'ana idan izanto akwai wani tsakaninsa shi wanda ya ruwaya da wanda aka yi ruwaya ta hanyarsa idan da akwai mutum tsakani ko wasu mutane tsakani to shine sai a ce bi tariqil wasita ma'ana akwai tsani tsakani amma idan ya zama babu tsani tsakani kai tsaye daga wurinsa ya rawaito yana matsayin malaminsa ba wai malamin malaminsa ba to anan sai a ce bi tsariƙil mubasha ma'ana kai tsaye kenan amma in ya zama yana matsayin malamin malaminsa to sai a ce bi tsariƙil wasita wato ainihin an tsariƙil wasita idan ya zanto shehu shekihi kuma in ya zama shehu to sai a ce an tsariƙil mubashar to wannan shine wallahu a'lam na'am نعم a wannan bai tabbata ba ba hadisi ba ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh, asali maganganu ne kawai wasu suke yi to ganin kyawun maganganun to sai ana faɗar su tsakankanin mutane to in tafiya ta tafiya kuma sai a ɗauka a matsayin ai hadisi ne ba cin ba hadisi ba kamar irin su khairul umuri eh awsatuha mafi alkhairin al'amura tsakatsakin su kaga magana ce ta larabawa amma ga da yawa za ga ana ɗaukanta a matsayi wato ainihin hadisi shi yasa abul qasim darullah zamakshari cikin littafin littafinsa al-mustaqasha fi amsal ar ya kawo ta a matsayin abubuwa da larabawa suke yi wajen magana a babi na misali da sauransu to wannan shi ne wannan ba hadisin manzo Allah bane wallahu a'lam na'am kana kaga kana yin kasa da ita ba na jin abin da kake cewa ka yin sa ta dab da bakinka ba ta in kana ba ta fita magana ta ka na'am me yake tambaya kai ya cewa babu wani mutum da zai mutu ranar juma'a ko daren juma'a face sai Allah ya kare shi ya tsare shi daga fitinar kabari yana magana akan ya matsayin hadisin eh ya tabbata hadisi ne Hassan yana cikin sunan tirmizi na ainihin abu isa tirmizi ya rawaito cikin sunan tirmizi hadisi ne tabbatacce wallahu a'lam na'am a wannan cewa bambanci tsakanin annabi da mursali cewa kuma shi annabi ba a ce yayi wa'azi ba ne gaskiya zancen wannan ba gaskiya ba ne eh, dukkanin annabi mai wa'azi ne kamar yana dukkanin manzo mai wa'azi ne eh, Allah yana cewa cikin suka bakara kanan nasu ummatan wahida sai ce fa ba'asa Allahun nabiyina mubashirina wa mundirin eh, wannan ba shi bane wa'azi Eh, sai Allah ya turo da annabawa masu bushara masu gargadi an shine wa'azin a maka bushara da gidan aljanna don ka aikata aikin kirki a gargade ka da gidan wuta don ka nisanci aikin bana aikin laifi wanda zai kai ka zuwa ka eh, Ga shi kuma hadisin abu darda wanda yake cikin eh, musnad imami ahmad bin Hambal da ta sunan darimi da sunani abi dawud da sunani tirmizi jami'ar tirmizi da sunani ibn maja fi kitabin muqaddima cewa al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa kaga ba ce al'ulama'u warasatul rusuli ba sai ka ce warasatul anbiya magada annabawa to su malamai sun zanto magada annabawa ne wajen rashin wa'azi ko da yin wa'azi eh wajen yin wa'azi wannan shi ne to akwai wanda suke ganin cewa ainihin wato ainihin shi annabi da mursali duk ɗaya ne babu bambanci annabiyu da rasul duk abu ɗaya ne tunda suka ce Allah ce ainihin wa ma arsala min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi ba mu turo wani manzo ba gabanin ka ko wani annabi to ashe kaga annabi ma turo shi akai kenan na ga suka ce kawai annabi da manzo duk abu ɗaya ne babu wani wato ainihin bambanci tsakani to amma gaske zance akwai bambanci wanda a lusi cikin ruhul ma'ani da ita wannan ayar inda kuma ruhul ma'ani na lusi tafsirinsa ne to za ga ya kawo maganganu da malamai suka yi a ƙarƙashi to amma dai zance wanda yake mafi kusa da daidai idan aka ce manzo mursali to shine wanda aka aiko shi da sabuwar shari'a bishari'in in jadid wannan shine wato ainihin ar-rasul kenan eh, amma idan aka ce annabi to wanda shi ba a turo shi da sabuwar shari'a ba an aiko shi an turo shi domin jaddada shari'ar manzan da ya gabace shi to wannan shine annabi mun gane ba eh, da Allah ya kawo batun littafin at-taura sai ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur sai ce yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu annabawa suna hukunci da ita at-taura ba cin kaga littafin annabi Musa ne to amma kuma Allah ya turo annabawa kuma sun yi hukunci da da ita to wannan shine abin da ya kusa daidai ko da shekul sami taimiyya shi ma abin da ya karkata zuwa gare shi kenan cikin littafinsa kitabun nubuwat eh, haka shekul albani rahimahullah wani takaitaccen ta'aliki da kan alaƙi tahawiyya sharh wa ta'alik alaƙi tahawiyya shi ma abin da ya tafi a kai kenan wanda wannan shine abin da yake daidai eh, shi annabi Eh, shi ne wanda aka turo domin littajadid eh, domin jaddada shari'a wanda yake gabaninsa annabi kenan annabi abbasul kuma wanda aka turo shi da sabuwar shari'a bi shar'in jadid wannan shine wallahu a'lam na'am sai ne tambaya ki cewa malamin hanyoyi da karatu yake da malamin da ya kamata ya yi da haddace hadisan Allah eh, a da wasu hanya dai ta farko shine samu malami kawai in ya samu malami shi malamin sai ya dora shi hanyar da zai bi ya ainihin eh, haddace hadisai din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma al-imam az-zuhuri wanda muka karanta shi a baya hadisin sa a baya bin Muhammad bin Muslim bin Shahab bin Zuhuri wanda jabalul hibs ne eh, kwarai da gaske to kamar yadda yake cikin ah, littafin aljami'u li akhlaqir rawi wa adabi sami' na al-khatib da kuma ah, siyaru a'lamin nubala na shamsuddin zahabi da kuma zadul ma'ad fi hadai khairul ibad shi ma ibn al ya nakalto magana shi kuma al-khatib ya kama magana da isnadi wato shi zuhuri ya kasance kullun ya waye gari da asuba kafin ya ci komi to sai ya lashe zuma sannan kuma yakan cewa almajiransa eh, wato ainihin dukkan wanda yake so ya yi hadda ta hadisi ya haddace hadisi to lallai yana karyawa da ainihin azzabib kun san zabib ba to abinda shi zuhuri ya gaya wa almajiransa kenan eh saboda haka sai a jarraba tunda tajriba ce mai waka ka sai a dace eh to amma dai babban abin da zai taimaka shine aiki da ilimi din wato aiki da ilimi din shi zai taimaka zuwa ga fahimtar zuwa ga fahimtar ilimin da kuma wato ainihin gane shi Eh, aiki da ilimin wannan shi zai fi taimakawa eh, shi sa uh, wakiyar bin jarrah uh, rahimahullah kamar da yake cikin shu'abil iman na bai haƙi yake cewa mun kasance muna neman taimako ta fuskar muhaddace hadisi ta fuskar yin azumin nafila eh, wani lokaci sai mu azumin nafila za mu samu darma mu gane hadisin mu shi shi ce kuma muna neman taimako wajen haddace hadisi ta fuskar barin ayyukan sabo barin ayyukan sabo shi yasa ma rudatul uqala ta ainihin muhammad ibn hibban abu hatim al-busti shi wa kai ibn jarrah yake cewa ku nemi taimako game da haddace hadisi ta fuskar barin ayyukan sabo don shi ma kan taimakawa shi yasa ali ibn khasharam wanda malamin muslim ne da imam tirmizi da imam nasai thika ne min rijali muslim wa tirmizi wa nasai kamar yake cikin shu'ab iman na bayhaqi yake cewa ya kai kuka saboda rashin kiyaye abubuwa da yake wajen wakilin jarrah sai wakili to ka bar ayyukan sabo domin shi ilimi haske ne Allah kuma bai ba da haskensa ga mai saba masa dai zai ke wannan magana ta fi shahara ga imam shafi'i amma bai tabbata cewa imam shafi'i shi ya samu waki ba yadda yake sun yi zamani daya wanda ya tabbata shine ali na khasharam kamar yadda bai haƙe kawo bi isnadi sahihi cikin shi abul iman to saboda haka nisantar ayyukan sabo wannan shi ma na taimakawa da kuma cin shi zabib din da kuma shan zuma musamman kafin ka ci komi kuma doriya ma akan wannan kuma za ta gyara maka murya lokacin da mutane suke fama da tari da waye kai sai ka je kalɗo mala eh in kana shan zuma musamman cokali uku kafin ka ci komi in za ka ji masallaci musamman kai ne limami sai ka yi tara daga karatu mana cika to shi malam malam ko tare nan shi baya yi to ita zuma tana taimakawa kwarai da gaske wajen gyara murya da abubuwa da sauransu kwarai kwarai eh. kuma gashi tana sa kuma a yi hadda eh, amma dai a samu malami wannan shi zai taimaka wajen kara dora ah, mutum a kan hanya da kuma yadda ya dace a inishin tafiyar da abubuwa ne وليلك مسكين بنشيني والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك نصت إليك الحمد لله